assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakawa to al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to insha Allah dama mun ce za mu kawo wani sirri na nikahud duniya ma'ana auren duniya jalabin da shi ya fi cancanta ka samu ka yi a shekara wannan jalabi inna lillahi jalabi ne wadda duk wanda yake so ya ɗaukaka ko wanda yake so ya tara dukiya wadda ba ta da misali sai a gurin wanda ya halice shi shine Allah ko yake so ya zama duk abin da ya taba sai abin ya zama kuɗi ga wasu za ka ga mutum in ya kai kamu sai ka ga ya ciko hannunsa da bandar ɗin kuɗi ko ya ciko hannunsa da wani abu da na al'ajabi ko ka ga mutum in ya zo ya addu'a ya shafa sai ka ga guri ya cika da kuɗi ko ka ga guri ya buɗe ana cire kuɗi to shi wannan sirri da muka zo muku da shi ne kahud duniya ne kuma farin lukudi ne da ban taɓa sa wani lukudi da ya kai wannan amfani ba billahi lazi kuma ina ganin kila har mu gama harka ta asraru ba za a sa ba domin akwai yan uwa da suka kira mu daga birnin suna kiraye kiraye wannan sirrin ba ma na kawo shi kusa don duk wani mutum da ya zama amini na ne na yi kwafin sirrin nan na bashi don ya ajiye mu saboda gudun kada ya bata hannuna eh, saboda haka mun shiga shi wannan kunnashin na kahud duniya da yanzu za ku dinga ganin gashi nan muna na 43 ko ko muna na 23 ko kuma muna ga na 24 kai to insha Allah za mu ta kawo muku irin wayannan sirrukan mun gama kawo muku sirruka na itatuwa da ganyayyaki da abubuwa shi wannan nikahu duniya ne ma'arufan farko wannan sirri idan kai za ka yi idan ma wani za ka yi ma to Allahu akbar ga dai to yadda ake sirrin a shi wannan sirri da farko idan za ka yi wannan aiki za ka tafi daji za ka sassaƙo za ka sai ƙwarya sabuwa da muciya sabuwa za ka je ka samu tsamiya guda tara kowace za ka bubbugo bayanta da wannan muciyar a cikin wannan sabuwar ƙwarya in ka gama sai ka rufe da faifai sai ka dawo gida amma da allah a kiyaye ba a zuwa da duk wani abu da ya shafi karfe a jiki kuma ba a tafiya da kuɗi tunda shi sirri ne na kiran duniya in dai ka tafi da kuɗi jikinka wallahi sai ka ɓata wadda kuma yake tantamar asiri ya gwada wallahi in dai ka tafi da kuɗi jikinka nemo wannan abin wallahi sai ka ɓata sai dai a dawo da kai gida saboda haka da Allah yan uwa a kiyaye muna muku bayani akan komai daki daki dalla dalla masu jayayya ko masu inkari kuma Allah ya tsare hanya a tafi in dai ka sassake ɗaya kuma da kuɗi jikinka wallahi na biyu ka ɓata to insha Allah idan an samu wannan za a zo hada da kayan kamshi sai a zuba a ciki idan aka zuba to shikenan za a samu farin kyalle za a buɗe shi sai a sa Allahu idan aikin ba naka bane a gaban allahu ta gaban ka inda kake kallo sai ka sa sunan wanda za ka yi ma aikin da nashi da na mahaifiyarsa shi wannan abin da ka hada da zuma sai ka aika masa ya dinga amfani da shi aikin ana yin shi tsawon kwana goma sha biyu ne to shi kuma a can zai samu farin goro 66 zai samu za ka samu farin goro 66 sai ka daka shi ka hada cikin wancan a sassaƙen tsamiya za ka sa farin kaya in za ka yi aikin za ka yi sadaka da farar kaza za ka samu farin kudi ka gamo farin kudi a nan misali kamar ka ce dubu ɗaya guda 66 za ka yi sadaka da dubu 66 to nikahun yau mai saba'a ne nikahun duniya ne kafin kwana bakwai wallahi duk wanda yake so duniya ta aure shi ya zama ya shahara ya tara dukiya ya gwada wannan aikin to bayan ka yi sadakar insha Allah kullum za ka zo za ka yi lazumin Allahu huwa Allahu za ka yi shi kafa 666 in ka gama za ka zo kai wannan lazamin ya kam shak sha shusha ha sha a shun za ka yi shi kafa 6666 za ka zo bayan ka gama za ka yi hudu ba da lailaha ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafa dubu amma duk idan kai ɗari za ka yi ya duniya da dukkanin wani abu mai amfani a cikinka in kai ne zaka yi sai ka ce ki zo gare ni in wani za ka yi ma sai ka ce ki tafi zuwa ga wane yana neman ki billahi azimu kafin kwana bakwai duk abin da mutum yake muradi na duniya na rayuwa ko matsayi ne ko mulki ne ko kuɗi ne ko gida ne ko mota ne ko aure ne ko tsari ne don allah wannan siri a gwada in allah da za ku yi mana addu'a a kan shi siri ne wadda ko da naka ka san sai ka ɗau wannan ka san ya fi shi to amma dai ba za mu ce komai ba sai kun yi kowa ya san sirri na uluhiyya ko sirri na ilahiya sirri ne wadda sai wanda ya shiga insha Allah shi zai bada labarin shi don neman karin bayani za a iya kira a 081-300-10609 mai magana a ramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rohanai zaria idan kai ne za ka yi za ka sai nuru muhammad guda ɗaya in za ka yi lazumin za ka shafa in wani za ka yi ma za ka sai guda biyu za ka aika masa tare da wancan abin idan za ka yi masa lazumin shi kuma zai dinga shafa lokaci bayan lokaci duk kayan da ya sa eh, wannan sirri insha Allah shi ma zai amfanar da 'yan uwa sosai